mutanen ƙarshe sun ga ina jin daɗi ina farin ciki da na haɗu da ku domin kun karɓe ni da hannu ni da kuma na karɓe ku da hannu san Sanda zan tawo ana ta cewa za ka je tsakiyar taron jama'a na ce ba ko mai masu yana ne ina so mu tawo ku ce mamuda biskit mamuda biskit mamuda ya fi jarma to abubuwan dai kamar yadda ka faɗa ita matsalar tsaro wata abu ce wadda lallai ɗaya ake a shiga rijiya ba kai saka ce za ka ɗaya ka fito ba don sai ka duba ga waje ba don ni ko ta ɓangare na ma shi yasa na na zo da wani abu na misalin kawar wanzar da zaman lafiya ko kuma tabbatar da shi sai ce na sa gasa a matsayin na ɗan najeriya kuma ɗan arewa akwai gasa wadda za a yi ta mahimmancin a wayar da kan mutane akan zaman najeriya lafiya shine zaman ka lafiya wadda muka ce za mu yi da 'yan komedi da mawaƙan fina-finai da na siyasa da mawaƙan gargajiya da mawaƙa na hip hop kowane rukuni akwai motar da aka sa za a bayar da keke napep da babura kuma da kuɗi a kowane rukuni na mutum goma kuma wannan abin ba wai cewa ka yaji a gasa mun ba mu za mu zaɓa ba za a yi za a sa wannan waƙoƙi a rediyo musamman waƙoƙin minti ɗaya da rabi minti biyu kattauce minti biyu da rabi zuwa uku za mu yi wannan taron ne 27 ga watan nan da zai shiga Allah da na march wanda suke sauraron waka su za su zaɓa mutanen da suka saurari waƙoƙin nan su za a ba su kwana hudu ko kwana biyar ko bakwai su sun saurari waƙoƙin kullum ana sawa awa biyu in an cire wannan a sa wannan su sun ji kowace su za su ce wane ya yi ƙoƙari wane ya fi wane magana ce kawai ta najeriya duk wanda zai waka ba ruwan shi da ni ba wata gwamnati ba wannan ni na ce na sa wannan matsayin na dan najeriya za mu fara karɓa daga ɗaya ga watan uku zuwa goma za mu rufe